Na ya maso ya manzan Allah a'uzubin sami'ul alim min shaitanin rajim wasalatu wasalamu ala ashirabil mursalin sayyidina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yan uwa mu da sabon shekara shekara ta hijiriya ta musulunci hijira muna da shekara dubu da da hudu, shida. ana karanta ayatul kursiyu sittin saboda tahsin na shekara sannan kuma ana karanta baitin nan na cikin diwanin maulan mushai ibrahim inyas wa sa'adatul anam kafa 313 ko kuma kafa dubu tasattartu ami bi zilali ka nasiri fadama suture izatu zalo suturo tasattartu ami bi zilali ka nasiri fadamat suturi iz tuzalu suturu yana nan a cikin diwani na uku ko a harfin ra'u wannan baiti in Allah ya dan a karanta shi to da alfarman manzon Allah ba za a yaye suturar mutum ba idan an lullube ta a cikin inuwar manzon Allah shau ya ce ta sattar tu'ami na suturta shekaru na gaba ɗaya wannan shekarar tawa zilali ka cikin inuwarka ya rasulallahi nasiri ya mai taimakona izu tuzalu suturo a yayin da ana yaye suturun wasu a mai da su talaka a bankare su a ce su to ni ya rasulallahi na suturta shekarar nawa a karkashin inuwarka <laughs> yawa ana karanta ɗari uku ko kuma 313 ko kuma ɗaya sannan kuma akwai azumin ashura'a nan da ina ji ranar litilin talata zai kama ta sura ashura'a inni ahtasibu alallahi an yi kafira sanatar madiyata rawahu imamu muslim ana yin azumin ranar ashura'a rana ce mai girma rana ce mai falala ah, sannan kuma a ranar ana karanta laƙar a kuma kafa 500 wanda ya lazimci wannan insha Allah kowace shekara zai ga ci gaba a cikin rayuwarsa zai ce wannan shekaran ta fi ta bara e, kuma haka ake so a rayuwa e, yau tafi jiya yauwa ana, ana magana to mu dawo karatu Malam Yusuf kyautar mota tana nan <laughs> wato rana mai rabawa kowa aiki illa ilazi mun raba musu aiki har yanzu ba su gaba ba ba za su gaba ba ana magana mutane kuna cikin karambani mun rufa asiri mun zauna a tafi har yau kyautar mota tana nan ibnu taimiyya yana kan akidar kowa Allah kuma ga littafin yana nan kuma dama ai sun faɗi a cikin al'ukudu durriya fi manaqib shaykhul islam ibnu taymiyyah al-harra'i suka ce shaykhul islam shaykhul tariqati wal hakikati arifun shi shi ibnu taymiyyah shaykhul tariqati eh, shi shehi ne na tariqa wal hakikati kuma shehi ne na yan hakika eh shugaban su na na me sunansa dan aji <laughs> shehun suna yan aji. abin zancen ko to saboda haka shaihul hakikati kuma ariful suka ce shi arifi ne fa to in ya zo ya yi maganar ma'arifa akwai mamaki dama an ce shi arifi ne kuma shi shehin ɗarika ne bai hada duka ba to sai kuma ya tabbatar da bakinsa cewa akwai fana'i idan kuma ya yi mutum ya yi fana'i zai iya ya ce shi Allah kuma daidai ne in ji ibnu taimiya <laughs> haba mun ramu musu aiki ba. malam yusuf da farko ina godewa dukkanin 'yan uwa wato wannan shine 'yan uwantaka bai wuce minti talatin ba zan shiga karatu a isha'i fm suka kira suka yi bayanai suka nuna kulawarsu a tare da mu an fahimci zancen wannan ina godiya allah ya saka musu da alkhairi allah ya bar zumunci wannan shine yan uwantaka na allah manzo allah yana cewa mumini da mumini kal jasadi wahid a wani hadisi manzo ya ce kal buniyan kamar gini ne ya shukku ba'aduhum ba sashin su yana karfafan sashi amma yi zancen ko na biyu wato in kana neman mutum da ba shi da alkawari ba amana in ka samu ba wahabi an gama kankan ya kare lokacin da aka kira ni aka ce fa gashi fa ana ruwa a isha'i fm wani dan uwa daga cikin dan uwa a nan muna yawanci muna tare da shi shi ya kira ni ya masa min ya ce da Allah in shiga na kira na kunna musu wuta da yana bankama ina almajirin da shai ibrahim da zai kwaci shai ibrahim a hannunsa shai ibrahim ya ce a zakiru wal mazukuru an bayan zan cewa? Oh. Hmm? rage fankokin bayan ba rana sosai an fahimci zancen sai na shiga sai na gigita masa lissafi na ce ai maganar da kake yi din akwai a cikin gidanku ibnu taymiya ya ce mutum zai iya ya ce mutum zai iya ya ce wa kansa shi Allah Ya yi wa kansa tasbihi ya ce ma in kana neman Allah to ka zo Allah yana cikin alkebbansa an fahimci zancen ibnu taimiya na rikitar da su har na sauka sai zagi ake tafka mu <laughs> ba abun fada to sai shi malam muhammadu mai ishayi fm din washe gari ko bayan kwana biyu na manta sai ya kira ni sai ya ce alhaji ali da allah ka yi hakuri wannan zage-zage da wannan ya yi maka ba mu ji daɗinsa ba ya ce kuma na kai karansa na a gaba da shi ma'ana sun kai karansa wajen manyansu a ja masa kunne karatu aka zo yi ba zage-zage ba wallahi azimu kuma ya ce ya ce in kaga mutum yana zage-zage ce hujja ne ya kare masa wallahi abinda shi malam muhammadu mai isha'i fm ya faɗa kenan ya ce in ka ga mutum yana zage-zage to hujjansa ne ya kare kaf shi yasa yake zage-zage ah, to in akwai hujja me ya kawo zagi Allah ya ce me kulhatu burhana kumu in kuntum sadikina hujja kake nema na kawo maka hujja hujja kuma har yau ba a kare ta ba sannan malam shi wannan malam Muhammad washe gari sai ya sake kira na ya ce malam Ali ya ce eh, ina gayyatan ka zan baka fili in kana so ka zo ka sa littafi ko ka yi challenging ya kara ma da ka yi challenging din ibn taimiya akan abin da suke faɗa tun da kaji abin da suka faɗa ba daidai ba ne ya ce na baka dama na ce ni ba zan sa littafi ba amma zan yi challenging kuma a karan karatun da shi wannan murar kunya ya yi a na ce a nan zan yi challenging ya ce to me topic na ce topic a sa bayani akan tauhidin Ibn taimiyya sai daga baya na sake kiransa sai na ce a sa warware a warware ha'incin alkanawi da kuma tauhidin Ibn taimiyya ya ce wannan ya yi daidai sai ya rubuta shi sai daga baya 'yan uwa suka kawo shawara ya ce wannan fakar kar a kula da shi bai kai a kula shi ba Allah a cire sunansa haka haka yi ga sunan 'yan uwa suna zaune sai na kira shi na ce malam mamadu ka cire sunan alkanawi ka sa sunan kofik din bayani akan tauhidin ibnu taimiyya amma za mu yi karatu akan karatun da ya yi kuma zan tura maka clip din da ya yi magana sai ka danna shi a kafa hujja sai mu yi karatu sannan na ce amma idan na yadda kowa ya bugo amma na ce in shi ya bugo ba zan ɗauki kiransa ba na ce mala ya za a yi haka na ce haka za a yi na ce saboda ba shi da tarbiyya ba shi da kunya maganar ilimi ake mai ya kawo zagi an fahimta ko ya ce to malam ka ce za ka yi challenging dinsa kuma ka ce kar a ɗauki karatu sa na ce ina da dalili dalili ba ha'intansa za mu yi ba karatun da ya riga ya yi karatu karatun ya shi za mu sa mu danna an murkuɗe inda ya juya inda ya yi ha'inci ni kuma zan zo in fassara shi idan na fassara shi na yadda a nemi malamai guda uku na ba su biyu 'yan izala guda ɗaya ne ɗan ɗari ka dala bai adalci ba a karanta inda na karanta da yadda ya karanta wanne ya fi daidai in aka ce nashi ne wayannan mutane guda uku in suka ce fassararsa ya yi daidai na ba shi kyautar moto ko osis kaji yusuf <laughs> na ce na bada kyautan fo'osis hakan muka yi da malam muhammadu kaga dama ba yi da mota eh wasu kuma suka ce ai ba ni da motan da zan bayar na ce yanzu ana karya ne ni ba a garin yola nake a Yola nan kuma ina tare da a garin shugabanku nake ni kuma ma'aruf ne ba wani boyayye ba ne ba dan izalan da bai sani ba a adamawa ba ba wahiben da bai sanni ba kuma duk wanda ya yi mun farar sani ya san ina da forces bayan ita kuma ya san ina da wata mota saboda haka ai hasa suka ce ba a kariya kusa da gida ba ba haka ba to saboda haka forces har yanzu tana nan a kasuwa wanda ya kwato ibnu taimiyya wallahi yana da forces kuma fassaran da ya yi na challenge nisa guri uku na ce ba daidai ba idan wani ya zo ya warware ya ce daidai ne to ya kai masa fowa system tana nan lala ba a gama magana ba ba a yi adalci ba ya ce ya yadda muka je muka shigo karatu in ya kira ba za a shiga wannan shine sharaɗin da muka yi na ce bayan haka na ce kuma ina da sharaɗi guda biyu sharadi na farko na ce ba za mu fita akan maudu'i ba maudu'i kuma a cikin littafin da muka karanta na ce muna nan a gurin ka ba da hujja a wajen ka kare ibnu taymiya in ba za ka kare ba na ce get wa kai gaba na ce ba zan yadda mu tafi wani topic ba muna nan akan wannan din na biyu kuma in ka yi challenging dina ka ce mun ni dan bid'a ne ko ka ce mun ni kafiri ko ni mushriki to ni ba ka'ida na ya bambanta da na sauran masu munazara in ka ce min kafuri to zan kai ka lab a gwada ka ka irin cikakken musulmi ne eh musulmi to yanzu kana da dama ka yi challenging din kafircin da nake yi ba ba haka ba ka yi challenging dina ni dan bidi'a to sai na kai ka lab a gwada ka kai din akwai bidi'a ko ba bidi'a ko ba haka ba ka challenge ne ina da malaria ba sai akai ka kai ma a gwada ka ba kana da shi ko yanzu da aka je aka gwada su ashe x suke da shi <laughs> abin ji karatu to ya wannan ka'ida na ba yadda za ka yi ka raina min hankali ka ce me yasa nake ɗariƙa don ku kai kuma waya ce ka yi izala waya ce ka salafiya wa ya ce ka yi wahabiyanci ma an zana Allahu biya min sultan Allah bai san da su ba duk wayannan in ka ce ka Allah bai sani ba annabi to kai wa ya san da naka gwara nawa ya ji kanshin annabi Muhammadu sama da shekara dubu ana ka a duniya kai naka kuma shekaran ta arba'in da biyar ne nima na girme ta in ma bidiya ce wacce ce sabuwa nasu ne sabuwa abu zancen ko na ce to wannan shine ka'ida na in ka ce muna girmama sheki ne mu fiye da kima kaza kaza ce kai dawo ba yanzu ba malallawan yana karanta al'ukudu ba an ce ma an sha ruwan wankan gawan ibnu taimiya akwai zurfafawa da ya wuce wannan to yayi za ka raina min hankali ta ce min ni dan bidiya na ce to wannan shine ka'ida na kafin ka kai mu munazara da kai sai na kai ka lab abinda kake challenging dina ba ka da shi na gaya wa malam muhammad na ce ta wannan shine ka'ida na malam ya ce wannan ka'idan ka ya zauna daidai ne kana challenging da kai ma kana ce kai ma ka je ka jara na ni ma in je in jara na wa in ji malam muhammadu to amma da muka shiga fa filin daga yau matara aljam'ani <laughs> bai da jago to sai yadda suka zata din na wuce gurin da na je na bude wuta na yi karatu awa ɗaya da wani abu gaba ɗaya sai duniyan wahabiyanci suka rikice aka bude waya aka yi suka rikice suka ce to bari su ɗauko alkanawi sai suka je suka ɗauko na ce malam shi ya kira shi shi muhammadu din shi ya kira shi to kaga fada ya kare aiko dama tun da na ce ba zan ɗauka ba to bari a nemi yadda za a yi a kashe karatun saboda karatun ba daɗi inda za ka san ba daɗi da na yi karatu na sauka washe gari aka yi karatu ba a gamsar ba aka washe garinsa aka sake zuwa aka yi karatu har yanzu ba a gamsar ba ba za a gamsar ba <laughs> karatun awa ɗaya da wani abu na yi amma kwana biyu aka yi ana warwarewa har yanzu ba ta warwaru ba shi yasa za mu sake maimaita karatun yau a zancen mu dawo karatu saboda haka kyautar mota tana nan har yanzu bai tashi ba malamu za ku zo ku yi wa ha'inci ka zo ka murkuɗe karatu malam karatu aka ce wai har littafi goma sha aka je aka dauko amma har yanzu bata canja zani ba eh ta bari bari na caye <laughs> na caye wallahi tallahi <laughs> ah in banda dai na hankali ga littafin da mai magana ya yi magana ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa ya yi magana ya yi magana a juzu'i ina biyu ya zo ya sake magana a juzu'i ina uku wai sai wani ne zai warware mana wannan matsalar wani maha maha'inci wani ɗan damfara da sunan malanta ina kallo kurukuru ibnu taimiya ya ce wa fi hazihi fana'i kad yaqulu anal hakku au subhani au ma fil jubbati illallahu ya faɗi wannan sai wani mutum ne zai zo ya gaya min ni ban iya larabcin ba ne dan kaniyarsa a zo a cikin littafinsa din mu zo mu yi bayani aisha ya faɗa a nan za mu warware in magana tana nan mu warware a nan a nan kuma in bata faɗa ba a nan za mu kare magana amma aka je aka ɗauko littafin wasu malamai mu dawo karatu malamin izala su sun ce ibnu taymiya a ka'idar su ma asumi ne bayan laifi to wannan mutum ba zai iya ya faɗi kowane irin karya ba akan ibnu taymiya yanzu misali shi da na takura shi ba canja fassarar yayi ba ko ba haka ba to yanzu shi wannan in ya ce zai iya kiyaye wannan magana za a yata da shi ai moto nasa billahi ne zai bai yi magana akan gurare guda uku da na yi challenge ba kab ya kiyaye magana saboda ya san ya yi ha'inci kamar zancen ko in sake dawo da ku kuma baya shekara biyu da suka wuce ko zuwa uku ba a samu rigima ba tsakanin rijiyar lemo da marigayi dr biwuke a kan me aka samu a kan maulidi Ibn taimiya ya ce maulidi yana da kyau ya ce wata azimul maulidi wata hazuhu mausiman kadi ya fa’alhu ba’adun nasi fa ya kunu lahu fihi ajrun azimun li husni kasdihi wata azimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin al’ittida wa siratul mustaqim muhalafatu ashabul jahim da dr buke ya kawo maganan nan sai gashi na rijiya lemo yana neman ya yi ha'inci ya danna magana ya yi masa raddi tsoho bai hakura ba ya ce kai malam ina da gaskiya fa eh ya sake fito da zancen a nan muka ji wata magana da mu da ba mu santa ba saboda ha'inci irin na ba wahabiye saboda ha'inci irin na ba salabe irin mabiya na ibnu taimiya ashe wai in ji dr buke a wasu littafin bugun sababbi ma wannan maganan an cire shi in ji shi maganan da mai shi ya faɗa wannan shine akidarsa cewa maulidi abu ne mai kyau idan ka yi maza ba ka lada ba saboda kyakkyawan niyyarsa kuma ka yi ne don ka girmama manzon Allah in ji ibnu taimiya sai gurin bai yi musu daɗi ba a sababbin bugun suka cire maganan sai suka yi rashin sa'a nina wasu bugu ne <laughs> kamar can ko to yanzu me wannan akidar ya je ɗauko takarda da alkalami ya ce shi zai gaya mana abin da ibnu taimiyya yake nufi da cewa anal haku ana subhani ya ce wannan duk karya suka yi ba akida sai mu yadda da shi saboda haka malam karatu bai yi ba dawo mu warware zance a bakin me shi eh dawo mu warware zance a cikin majamu'ul fatawa ba mu yadda da kowane littafi da wani malami zindiki fasiki makaryaci ba malami dan izala da naif a cikin kashi ɗari casa'in da tara makaryata ne maha'inta ne ya za mu yadda malam in yi magana da raina in dauki in yi rubutu ka je ka cire gurin ka jefar sannan kuma ka zo ka yi magana in yadda da kai saboda haka na caye eh a dawo karatu to ga bayanin ibnu taymiya dalla dalla filla filla kowa ya ji a famina yawwa kala شيخ islam waye kenan ibnu taymiya malam ku ji ibnu taymiya yana magana ni na sa shi ya faɗa zamanin da ya rubuta ko kakana na bakwai ba a haifa ba lokacin da ya faɗi maganar nan ba a haifi shau tijjani ba tsakanin ibnu taymiya da shau tijjani kusan shekara 500 tsakanin ibnu taymiya da shehu ibrahim wajen shekara 700 ya faɗi wannan magana to kafin kaga kafin ka zo ka kafurta shehu ibrahim ko shehu tijjani wa ya kamata ka kafurta ko ma gida ka kafurta ubanka yaro eh ko ma can rahimahullahu ta'ala fasulun suka ce wannan rabewa ce alfana'u ku ji yadda ya fara alfana'u allazi yujadu fi kalami sufiya yufassaru bi salasati umurin alfana'u fana'i wanda ake samunsa a cikin zantuttukan zancen sufaye kaga dama wannan magana fa shekara nawa over 750 years ibnu taymiya yake magana cewa sufaye suna da wani istilahi na fana'i ya ce to za a fassara shi zuwa kashi uku ya ce zai yi bayani dalla-dalla zuwa kashi uku kuna fahimta zancen yanzu kaga wanda bai san ma'anar fana'i ba ya kamata ya shiga cikin fagen nan kuma fana'in nan tana da kishiya me kishiyarta baka'i akwai fana'i akwai baka'i in ka yi fana'i ka zo ka yi baka'i sai ka tafi akwai zancen ko to wannan san tuttuka ne na sufaye tun kafin a haifi ibnu taimiya wale yusuf kaga ya ce yi yujadu fi kalami sufiya ka gane ko ahaduha na farko fana'ul kalbi shine fana'in zuciya zuciya tabbace. an iradati masu rabbi daga nufin wani ubangiji wata wakulu alaihi da dogoro zuwa gare shi wa ibadatuhu da bauta masa wa ma yatba'u zalika da abin da yake biye da wannan Fahaza. wa yake maganan nan Fahaza. wannan maganan da na faɗa akan hana'i hakkun ce gaskiya ne sahihun kuma ingantacce ne magana bai sai adam ba ya ce wa huwa mahadul tauhidi shine sansan tauhidi ma'ana in baka san wannan fana'in ba kai a ya saura kuma malam an ce wannan shine a sansan tauhidi kaga mutum da ba shi da tauhidi ba kafiri kenan ba kaga yi muka zo nan bangaren duk mabiyinsa na duniya na yanzu duk kafirai ne don ba su san wannan tauhidin ba <laughs> wallahi ba su sani ba ka gane ko ya ce wannan shine sansan tauhidi abin zancen ko wal ikhlas ya ce shine ikhlas wa huwa fil hakikati shi fana'in nan a hakika ba ibada na jiki ba ne ba sallah ba ne ba azumi ba ne ba zaka ba ne ba hajji ba ne ibadatul kalbi ibada ce ta zuciya la ilaha illallah kaga magana ta tafi ko ibada ce ta zuciya dala da Musa ya bi hajjin sallah aka koya masa azumi aka koya masa zakka aka koya masa hajji aka koya masa wane bauta aka koya masa bauta ce ta ainihin zuciya a gyara masa zuciya abinda duk yake ganin hako'ikinsa a ba'inin ba haka ba ne hatta sai da manzan Allah ya ce da ya ce kala alama kullaka inna kallon tastati a ma'i sabran ya ce kala in sa'altuka an shay'in da ha halatu ne kadi balagta min ladunni uzran manzala ce kai kai annabi musa ya yi katagora irin wannan ina ma da ya hakura ya dinga ba da uzuri ya dinga ba da hakuri ya ga ajaibul lahi ya ga abubuwa na mamaki na Allah sannan ibn a tafsirin ibu na kasir ya ce annabi musa yana da ilmin shari'a hadir yana da ilmin hakika shi ma malaminku ne sai mu ji bayani sha sa al'ilmu ilmani ilmu zahir wa ilmul baɗin abin ko akwai ilmun zahiri kuma akwai ilmun baɗini abin zancen to shi ne daga nan sai shawul islam sai ya nosa ana fahimtar karatu ya ce ibadatul kalbi wannan ibada ce ta zuciya wata wakuluhu da dogoransa anatahu da kuma neman taimakonsa wa ta'alluhu da nacewarsa wajen bauta wa inabatuhu da kuma komawa izuwa gare shi wa tawajjuhu da fuskantar sa ila Allah izuwa ga Allah wahda la sharika lahu shi kadai wa ma yatba'u zalika da abin da yake biye da haka min nal ma'arifi wal ahwali da sanayya da kuma halayya wa laysa li ahadin khuruju an haza ba wanda yake da dama ya fita daga wannan tauhidi an fahimci karata a jawo mun da fankan nan wa haza huwa al salim wannan ita ce zuciya kubutacciya allah zai qala Allah fiya illa man atallaha bi qalbin salim wa huwa salamatul qalbi ita ce kubutar zuciya an itiqadatil fasidati daga kudurori munana wal iradatil fasidati da nufi munana wa ma yatba'u zalika da abin da yake biye da haka yanzu wannan shine nau'i na farko da ibnu taymiya ya tabbatar wannan ma ita ce ainihin tauhidi yana kara ne an fahimci zancen ko? to sannan kuma sai ya tafi tauhidi na biyu na ga akwai maganan da suka kawo suka ce fihi naqsun fihi naqsun wai wannan tauhidin a cikinsa akwai na nakasa an fahimci zancen? wai wanda bai san karatu ba shi yake cewa bari a biya wa wani karatu an fahimci karatu akwai wani mai torchlight ne ku kawo mun wutan waya rubutun sun yi kanana 41 mhm, to kuna ji ko daga nan ne sai ya ce wa haza fana'un la yunafihi baqa'u wannan fana'i baka'i ba za ta zo ta kore shi ba bal yajtami huwa wal baqa'u fa yakunu abdan taniyan kuji ba za su zo su hadu da baka'in sai bawa sai ya zamanto oh, fa yakunu abdan sai kasance bawa faniyan karerre an iradati masu wahu daga barin nufin wani Allah wai za ka na sha'iran billahi wa bisuwa Watar tarjumatuhu wa tarjumatuhu tarjaman wannan fana'i da bakayin Ya ce daga la ilaha illallah ne da Allah ku ji ba Ya yace tarjaman wannan fana'in da bakayin. Ya ce daga la ilaha illallah ne sannan kuma wani wani wanda ya raina wa mutum hankali ya ce wai a duka wannan ibn taymiya wai ya kori abin ne bai saya ba fa ya kawo hadisi fahimci zancen ba fana'ul kalbi karewar zuciya an shuhudi masiwar rabbi da barin halartan wani ubangiji fazakal fana'u an anil iradati yace wannan fana'in shine barin nufi wa haza fana'un ani shahadati shi ne barin shuhudi za ka fana'un an ibadatul gairi wannan shi shine fana'in barin bautawa wani Allah wata wakulu alaihi da dogoro gare shi wa haza fana'un an ilmin bigairi ce barin sanin waninsa wani nazar ilaihi da ganin waninsa fa haza fana'un fihi naqsun wannan fana'in akwai naqsu a cikinsa maganar daga nan ya kare bai wuce gaba ba kuma dama ana idin maratib maratib ne aji aji ne class class ne akwai class 1 akwai class 2 akwai 3 akwai 4 akwai 5 inda aji makaranta haka yake shine yake maganan yace wannan din bai kai na farko ba akwai naksu a ciki yanzu da Allah misali in banda dakikanci ya za a yi wanda ya ce ni Allah ne a ce hukuncinsa kawai na kasa ne ka ce ba fikin naksun kuma wannan mutum a gaba ya zo zai iya ya ce shi Allah ne zai ce ya ce shi sarki ya tabbata a gare shi wannan duk a ce hukuncinsa na kasu ne lala ina hankali a gurin nan wanda shi in za a ɗauki hukunci hukuncinsa number one tantirin zindiki ne wanda ya ce shi Allah zindiki ne wai kuma kana ɗauka kana ka masa hukuncin na kusu kasan daga nan baka fahimci ina aka dosa a karatun ba an bar shi a baya ka bar zancen ko a maganan na kusu da aka kawo ma'ana wannan darajansa bai kai wancan ba akwai tawaya a cikin wannan tawaya zai zama hukuncinsa daidai da wanda ya ce shi Allah kuma daga wannan maganan ma maganan ya kare iya nan ne inda maganan ya tafi sunan nan shikenan ma aka juya magana sai aka koma magana kuma aka ci gaba da wasu bayani fa inna shuhudu fa inna shuhudul ala ma alaihi sai aka koro zance tun daga nan an fahimta zancen ko sai aka dawo maganan kuma idan mutum ya kai wannan martaban idan mutum ya kai wannan marhalan to ga abin da yake cewa ji fa ya kogo zance duka ga yadda yake tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan sai ya ce to wa fi hazal fana'i a cikin wannan fana'in mana idan ya zo mutumin nan wannan izo har step 1 step 2 step 3 har ya zo wannan masa'in na fana'i kad ya kulu anal haqqu zai iya ya ce shi Allah ne au subhani ko kuma sarki ya tabbata a gare ni au ma fil jubbati illallahu ko kuma babu wani abu a cikin aljuhuna a alkebana sai Allah to lokacin da aka bude rediyo waya ko sai wani mutum ya kira sai ke cewa to malam idan filul mudari'i idan ta zo a gaban kat mai eh eh shi din ya ta zo a gabansa din ka gane ko kar ta gabace shi to me hukunci wai sai yace ce na ta shakkuki ne wai na shakku ne ba wannan larabcin a duk duniya ka gane ko amma ni ina da ka'ida guda ɗaya lokacin da fa kafin mu shigo na faɗa sha sa ma da ya tambaya mana shiru sai can malam muhammadu ce nace ina jefa malam ce ya kamata kai ne ka ba da ansa don su suna so su wautantar da kai ne ku bar koyin din ku koma wani guri wanda in kun da bi fadinsa har ku gama karatun ba za a fita wajen ba ba a samu kuma natijan da ake so ba an fahimci zancen ko to shi abin da suke so shi sai ya ɗauko zancen har akwai wani malam kaki ko har daga baya fito yana kuri wannan fa almajiri almajiri ko abu <laughs> almajiri abun kunya yayi <laughs> kawai kawai zancen ko abun kunya yayi kawai zancen ko dalili shi kad da farko dai duk inda kaga kad ta zo tana cikin mu'akkidatul habar ne tana cikin karfafa zance ne duk inda ka ga kad shi yasa a gaban kad kad ba ta haduwa da isimi sai dai fi'ili ta bar zancen ko filin kuma tana da rabe-raben ma'anoni rabe-raben ma'anoni kuma siyakul kalam shi zai baka maganganu ka gane ko yanzu idan ka ɗauko in aka ce ta zo da fi'ilul madi a gane ko to kan sami Allahu qawlan jadi luka fi zaune, kan sami Allahu fi'ilul madi ne ka fahimtar can ko to abinda take fa'idantarwa tabbatar ne Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasana hakika tabba hakika lallai kuwa manzala ya zama abun koyi yana da halayya masu kyau na abun koyi sannan kuma har yanzu haddin idan ta zo da filul madi kuma zai zo da kusanci ta bayan zancen ko zai zo da kusanci ba maganan kuma tabbatarwa ba ne kamar a ce kada kamati salatu ai sallan ma ba a yi ba ba ba ka babbali a ce hakika an sayar a'a littakrib saboda a'a yana nuna maka lokaci ya kusa na kusanci ne wannan ɗin amma zan ce ko to idan filul ma abin nan filul muzari'i ta gabace shi ka ba zan ce ko to abin da take fa'idantarwa abu guda biyu ne shine taklil ko taksir karancin abun ko kuma yawan abun amma ba a cikin hasa'is nashi ba maganan cewa wai ta shakuki wanda babu cikin hasa'is na kad babu shi wanda babu shi a cikin hasa'is na kad a ce wai kuma ta zo da kokonto a babu wanda a cikin hasa'is na kad idan ta zo da fi'ilin mudari'i kad ya alamu lahu lazina yatasallaluna minkum liwaza yanzu wannan abin da yake nunawa shine cewa yawan ilimin ubangiji nan littaksir ne ba za ka ce ilimin Allah ya takaita ba ka gane ko yanzu misali ka ce had ya judul bahil to yana nuna taklil ne marawaci ne ta yiwu ya yi kyauta kaga ai saboda bai saba da kyauta ba ka gane ko kuma yawancinsu ba sa kyauta eh, ya ta yi wuye to wannan ana samun karanci ka gane ko sai ya ce maka kad ya judul bakhil marawaci zai iya yayi baiwa a can kuma zai ce maka kad ya judul karim mai karamci zai iya yayi kyauta dama wani halinsa ne suna da yawa masu kyauta. ka bar zancen ko to yanzu ku dubi maganar da anan ya faɗa din ibnu taymiya din abin da ya faɗa anan abin da ya ce kad yaqulu eh, wa fi hazal fana'i a cikin wannan fana'in kad yaqulu ta yi wuta ce anal haqqu ni Allah ne saboda karancinsa ne Yi takali saboda karanci saboda me ba kowa ba ne idan ya yi fana'i zai yi wani maganganu an fahimci zancen ko da mutum zai shiga fana'i ka san ma ya shiga fana'i ba an fahimci can sun bambanta a gane ko a gone sukan yi shi da shebur yake cewa tarahu sukutan wal makamu mushira kagan su shuru har su shiga su dawo daga fana'in baka san ma sun shiga ba misali in ba ku gane ba ba kowane mashayin giya ba ne in ya bugu yake ne wani ma in ya sha giyan nusuwa take kara masa kuma ku fahimci zancen ba zai sha giya ya yi tatil ya shiga motarsa ya tuka ya tafi gida wani in ya yi tatil kwatami ba zai iya sallakewa ba sai zagi sai maganganun banza ko baka fahimci zancen ba to saboda haka ana yana magana ne ta yiwu su ce anal haqqu saboda karanci ta yiwu a cikin mutum ɗari mutum ishirin ko goma idan suka yi fana'i su ce su Allah ne kun fahimci zancen ba wai maganan tashakkuki ba maganan shakka ba ne ba maganan shakka akan kan eh shi duk lokacin da kaga ka ta zo to yana karfafa labari ne ina fata an fahimci zancen to sai sai shi ma yaron da kakiku har sun ɗauki wannan maganan da ya faɗa ɗin hujja <laughs> ka gane ko to saboda haka ita kuma tana cikin mu'akkidatul khabar ne mu'akkidatul khabar take an fahimci zancen ko to saboda haka abinda yanzu anan ibu taymiya yake nufi shine cewa ad yaqulu ana al zai ce ni Allah ne au subhani ko sarki ya tabbata a gare ni au ma fil jubbati illa Allah ko kuma babu komai a cikin alkabba na sai Allah izafaniya idan yayi fana'i bi mashhudihi an shuhudihi idan yayi fana'i a cikin abin halartowansa ga barin halartowansa kaga ya riga babu shi ba kowa kenan ya yi fana'i yanzu shi yasa ya ce iza faniyama ta banzancen ko wa bi maujudihi an wujudihi idan ya yi fana'i a cikin abin samuwarsa an wujudihi ga barin samuwarsa a lokacin ma shi bai san ma samuwar ne ba ne ma'ana bai ya bambanta tsakaninsa da Allah ka gane ko wa bi ga barin abin ambatonsa an zikirihi ga barin a lokacin bai san Allah yake ambato ba ko kansa yake ambato abanci karatun ko wa bi ma'arufi an irfanihi daga barin abin saninsa an irfanihi ga barin saninsa sai ibn taymiya ya sake kawo hikaya sai ya ce kama ya hakuna kamar yadda ake hakaitowa anna rajulan kana mustaqrikan fi mahabbati ahar fa waqa al mahbubu fil yammi fa alqa al akhar nafsahu halfahu fa qala man allazi awkaka halfi fa qala gibtu bika anni fa zannantu annaka anni yanzu wannan maganan fa ya kawo dan ya karfafa cewa lallai mutum zai iya yayi fana'i a cikin Allah ya ce shi Allah ne sai ya ce to ai ma an hakaito cewa mutum zai cewa an hakaito annar rajulun wani mutum kana mustaqrikan fi mahabbatil ahar ya dulmiye a cikin son wani ya kare ya yi fana'i bai ji bai gani a cikin son wani ka gane ko fawakal mahabubu fil yammi sai wanda yake so ɗin nan abun son sannan kawai ya yi salle ya fada teku da ya fadawa teku fa alkal akhar nafsa ba shi wanda aka jarrabe shi da so ɗin sai kawai shi ma ya yi salle ya fada ruwan ah shi wannan mutumin da ya juya sai ya ga wannan mutumin a bayansa shi ma a cikin ruwa zundum ka fahimci zancen sai ya ce a'a mallazi auka aka. Eh? fakala mallazi auka aka me ya jefo da kai halfi a bayana fakala sai ya ce gibtu bika na faku gare ka ne anni ga barin samuwa ta ni yanzu ma ban san ma ina nan ba kawai da ka faɗi sai na ji kamar ni ne na faɗi shi yasa kawai ni ma na sake zullumewa ciki kuna fahimta wannan karatu ba shi sai shi fazannantu sai ya ce na zaci annaka anni lokacin da ka faɗi nan kawai na zaci ni ne na faɗi shi yasa kan tirela in ya faɗi baya zai rage kawai sai ya biyo shi yanzu me ibnu taymiya yake nufi anan ma'ana wannan fana'in ba lallai ba ma a cikin Allah da annabi ba a cikin son mutum ma za a yi a yi fana'in ka rasa gane kanka ka yi fana'i a cikin mutum ka mace a cikinsa lallai yanzu wannan duka ba tabbatarwa ba ne sai ka zo ka raina mana hankali shi sa shi wannan yaron da ya zo sai na ce to yanzu malam eh gaya mana akwai wani mutum halin da zai shiga ya yi fana'i ya ce shi Allah sai ce eh, akwai akwai hadisi manzon Allah da yake cewa wani mutum yana bulaguro ya ji ya sauka a masauki rakuminsa da kayan abincinsa su na ce yi dakata warule jodu hadon na ce muna maganan fana'i ne yanzu na ce ka san ma'anan fana'i wallahi shiru yi bai san meye ma'anan fana'i ba wallahi bai san ma'anan fana'i ba na ce to wannan hadisin da ka dau ba magana fana'i take yi ba wannan zunzurutun soyayya ne ya tashi a daji ne ya rasa abincinsa ya ya raba tuwonsa ya raba abin ya rasa abin hawansa ya nema ya nema har ya gaji ya zo ya zauna a karkashin wani inuwa yana hutawa har bacci ya dauke shi can da ya farka kawai sai ya gana a kuminsa da abincinsa da kayansa yana saye a kansa ya tashi ya yi wuf ya kama akalan rakumin ya ce Allah ni ne Allah kai ne bawa saboda sananin so farin ciki shiddatil farahi saboda tsananin so tsananin farin ciki manzala ya ce kaga ya ce saboda farin ciki tsananin farin ciki har ya je yayi kuskure inji annabi muhammadu kaga yanzu wannan fana'in me farin ciki ne farin ciki ne ya sa shi ya je ya aikata hakan an bai zance ko to shi kuma fana'i so ne yake sawa har mutum ya je fada a cikin wannan fana'i din hanyar su ya zama ɗaya hanyar jirgi daban hanyar mota daban an fahimci zancen ko to mu je a gurguje sai ya sake cewa fazannantu annaka ani wa fi misli hazal makami kaji fa a cikin kwatankwacin wannan masayin ya ka'u sukuru hmm? maye zai fadowa allazi yuskitul tamyiza ma'al wujudi wanda zai sarayar da rarrabewa ma'al wujudi tare da samuwa ma'al wujudi halawatul imani tare da samun ɗanɗanon imani mana idan mutum ya shiga wannan fana'in ma to a wannan lokacin ne zai samu ɗanɗanon imani mana zakin imani wai wannan dukka zo ka ce mun korewa ake yi saboda ka larabcin a gidan babanka ne aka kiro shi kamar ya hasu bi sukuri hamri kamar yadda yake tabbatuwa da mayan giya wa sukurin ashiki suwari da kuma mayan mai shaukin fotuna wa kazalika haka nan kadi ya hasulul fana'u hakika fana'i tana tabbata bi hali haufin ku ji yanzu zancen fana'i yana tabbata a halin tsoro mutum zai iya ya shiga tsoro yanzu ne ya sake fitsari ko ba haka bane ya suma duk wannan baya faruwa to aura ja'in ko kuma a kauna ka gane ko kama ya hasulu fi halil hubbi kamar yadda yake tabbatuwa a halin soyayya to wannan ne yanzu ibnu taymiya yake magana cikin son Allah da manzon Allah ko kuma son bayin Allah ma yana faruwa fayagibul kalbu a wannan lokacin zuciya ta tafaku zuciya sai tafaku an shuhudi ba'dil haqa'iki ku dawo da hankalinku ga inda yayi ha'incin wannan yana daga cikin guri guda daya da na sa mota in ya ci to ya ci guri na farko kamar zan can ko yace kama ya hasulu bi hazal hubbi fayagibul kalbu sai zuciya tafaku an shuhudi ba'dil haqa'iki da shuhudin sashin haƙiƙoƙi mana wanda ya riga ya shiga fana'i ba zai iya gane wannan mic ba ba zai iya gane wannan waya ba ba zai iya gane wannan babansa ba ba zai iya gane wannan jatumarsa ba ba zai ma gane kansa ba balle gane wani ya yi nisa an shiga cikin halara an bai zance ko to daga nan hakan idan ya tabbata a gare shi wa yasduru minhu qawlun aw amalun min jinsil umuri kara sai wasu zantuttuka su bujuro masa sai wasu ayyuka su bujuro masa min jinsil umuri sukara daga jinsin al'amuran masu maye sai ka ga shi wannan fa ba giya yake sha ba ba tramol yake sha ba sai ka gan shi in ya shiga wannan halin yana halin abin da 'yan maye suke yi ko masu giya suke yi ya riga ya yi fana'i to a wannan lokacin sai ka ga ya yi abin da sai wanda ya sha giya ne yake yi an fahimci zancen in ji waye ina so ku dinga maimaitawa don a gane karatu eh an fahimci zancen ko wahiya in baka gane ba shabahatu ba'dil mashayihi mashayi. shine shabahat na sashin shaikinai in aka ce shabahat shine abin da in kana cikin hayyacinka ba za ka faɗa ba in aka ce shabahat shine abin da in kana cikin hayyacinka ba za ka aikata ba lokaci karatu fa yanzu muka fara fa kawai an ci awa da yanzu haba da Allah inna lillahi a kai ku ba mu lokaci mu karanta kurakuran nasa guda uku an bari zancen ko ba kurakurai ba ha'incinsa guda uku jahilcinsa guda uku ka gane ko ai karatun yanzu muka zo gurin shine ma'anar shaqahat na wasu shehinai da yake fita a bakin wasu shehinai inji ibnu taymiya shaqahat shine abinda idan kana cikin hayyacinka ba za ka faɗa ba idan kana cikin hayyacinka ba za ka aikata ba ka gane ko ka kauli ba'adihim kamar fadin sashin su ansibu haimati ala jahannama zan kafa tantina a cikin jahannama yanzu wannan ma'ana zan kafa rumfa a cikin jahannama dala yanzu wannan mai wanda yake cikin hayyacinsa zai faɗi haka shi yana ganin jahannamu din ma kamar aljanna ne a wajensa ka bayyana saboda haka yana so ya je kafa tantinsa a cikin jahannama ka gane ko shi ne wanda yanzu misali yake bayarwa wanda suka shiga hali din to za su dinga maganganu na shafahat ka kauli ba'dihim an sibu haimati ala jahannama zan kafa haimana a jahannama wa hawi zalika min al aqwali wal amali al mukhalifati lishar'i ji ko zai ce zai kafa haimansa a cikin jahannama da wasu irin wayannan maganganu da wasu irin ayyuka irin wannan almuhalifatin shari'i wanda suka saba wa shari'a to a nan ne fa gogon naka <laughs> da ya samu wannan almuhalifatin shari'i ka ji sarai abinda ibnu taymiya yake nufi abinda suka ya saba wa shari'a Abun da suka aikata ya saba wa shari'a kai kuma alhaji ali kace sun yi daidai na ce kaji daki malam karatu ba a fili yake ba ya ce shabahat na shehinai kamar faɗin sashinsu mutum zai ce zai kafa haimansa a cikin jahannama da irin waye makamancin irin waye nan maganganu da ayyuka wanda suka saba wa shari'a zai fito a bakinsu za su aikata shi ba wai ibnu tamiya yana kore maganar ba ne ta fahimta ko a yana ba da misali ne na cewa idan suka shiga halin maganar da zai saba wa shari'a zai fito a bakinsu aikin da ya saba wa shari'a zai fita a bakinsa ka ji kuma kanankan abin da ya ce don allah malam yawo malam ku daina mun hira a gaban nan nawa an bai can ko to shine sai yake cewa sai yake cewa wa kunu sahibu ha gaira ma'asumin ma'abocin wannan wanda ya shiga hali ya faɗi maganganun da suka saba wa shari'a ya aikata aikin da ya saba wa shari'a to ba shi mai laifi ba ne ba mai zunubi ba ne in ji ibnu taimiyya shi kuma gogan naka da ya zo duk da abin da suka aikata ya saba wa shari'a sun aikata abin ya saba wa shari'a to ba su da laifi na ce kaga akwai ta kiki ba ya rusa kansa ba ya za a yi a ce wanda ya saba wa shari'a kuma a ce ya yi daidai haba yaro abin ya aikata abin da ya saba wa shari'a ya faɗi abin da ya saba shari'a kuma a ce gairu ma'asumin ba laifi suka yi ba wani larabci kake fassarawa fala <laughs> yusuf wannan shine inda na ce to in na fassara shi akai wa duk malamai kai daga karshe mafa cewa na yi malaman ma duk uku ya zama na yan izala kuma na zaba na ce akai wa irin su dr bashir irin su abin nan rijiyar lemo a nemi malamai guda uku na 'yan izala in suka fassara shi daidai da nashi gurare guda uku na ce ya zo ya karbi motar kun sa abin da na yi a nan mugunta na yi musu ba walai mugunta na yi musu wato akwai wani kalmar magana da karin magana da ake a barbarci Shi ne ngulgo toron beye mi ya kwalli mi ba numnuyin <laughs> wato wani irin kwai ne wai in mutum ya ɗauka babansa ya mutu in ya bari jatumarsa ya mutu <laughs> saka mai wuya ke ko to saka mai wuya na sa su wayannan malaman suke Allah su fassara shi a son zuciyarsu duniyar ya sine musu da albarka ka gane ko su faɗi gaskiya kuma su rusa da'awan yaran da suka aiko <laughs> su tare musu su tare musu fada kaga yanzu ai suna saka mai wuya ka gane ko shi yasa da gangan na sa sani rijiyar lemo ma ba an je shi doctor ba to na yadda shi ma ya fassara akai wa bashir ya fassara a nemi wani ba wahabiyan ka gane ko guda uku shi ma ya fassara su uku idan suka fassara in suka ce fassaran da yaron da suka aiko shi ya yi daidai to ya zo ya karbi mota amma ni na shiri ba kun bai zancen ko don ai larabci suka fassara larabci ko ba kayan gidansu ba ne malamai kuma yanzu hankalinsu zai dawo kan wannan kes din idan dr bashir ya shigo yanzu hankalin duniya ba zai zo ba idan rijiya lebo hankali kowa zai je ya dubi gurin ya karanta ko ba ka ba to idan aka kace a wai na tsoron rashin tsoron Allah su ya kai haka abu fili haka su ko ba haka za a ce ba <laughs> kawai zan jango su fassara daidai su rusa da'awar yaransu su nuna jahilcin yaransu su ce ba daidai ba duniya ya sine musu <laughs> saka mai wuya an bai zan ko. ko mu saya eh to ba damuwa amma bari in kara na biyu ɗin na inda yayi jahilci ɗin, sai daga banan sai ya sake cewa wa yahkumu ala haula'i ana hukuntawa wayannan anna ahaduhum idan ɗayansu iza zala akluhu idan hankalinsa ya gushe bi sababi gairi muharramin a dalilin da ba yake haramtacce ba ma'ana ba giya ya sha ba ba wiwi ya sha ba ba tromal ya sha ba a'a yayi fana'i ne hankalinsa ya gushe fala junaha alaihim wala yusuf kaji karatun nan fala junaha alaihim ba su da laifi cikin abubuwan da suka faɗa abin da ya saba wa shari'a cikin abubuwan da suka aikata abin da ya saba wa shari'a in ji ta taymiya yace fala junaha alaihim ba su da laifi fi ma yasduru anhum abin da yake gangarowa a gare shi min a gare su min al aqwali na zantuttuka wal af'ali na ayyuka al muharramati haramtattu abin da suka aikata haramtattu abin da suka faɗa haramtattu to fala junaha alaihim ba su da laifi duk abin da suka aikata a cikin fana'i to nan magogan da ya zo sai ya yi garkuwa da wannan almuharramaci din ka ji ko abin da ya ce ibnu ya ce abin da suka yi haramun ne <laughs> ko kai da kiki ne ka ji wai da kiki yana gaya wani da kiki ka bai zance ko ko kai jahili ne za ka ji karatun nan abin da suka ce haramun ne abinda suka ta almuharrama sai ya dauki almuharrama din a can kuma ya dauki almuhalifati li shar'i abinda suka ya saba wa shari'a yanzu wannan yaran su za su zo su kiyaye muku abin akida eh to me hikimar da aka ce fala juna alaihim dan Allah a wajen me hikimar da ibnu taymiya yace fala juna alaihim ba su da laifi wannan point ne babba me hukuncin kuma adafin nan zai koma an bayan zancen ba don lokaci ya yi ba karatun yanzu ne na baza shi amma saboda lokaci ya yi mahakura kuma yana gani ni na rufe wannan babu ma kenan dan dai na, sa su aiki har yanzu ba su gama ba saboda haka duk littattafan da za ka je ka ɗauko na wasu malamai mu ba mu yadda da su ba makaryata ne tunda malamin ku ya gaya mana malamin ibnu almajiran ibnu taimiya sukan iya su cire rubutunsa a cikin littafinsa sukan iya su yi masa dassi sukan iya su canja magana kuma kai ma ka canja magana malaminka rijiyar lemo ya nemi ya canja maganan da ibnu taimiya ya fada a cikin al a cikin maulidi suka yi karau da dan uwansa ba wahabiye sai wancan ya nuna masa dattako ya ja ya ja so biyu suka fara yi wa mutane junan su raddi akan manzon Allah ka san dattijon daga baya ya sha kwana ai eh, eh Allah ya taimake shi wala yayi karshe mai kyau ya sinewa yawa kaga abin da ya kamata ku yi anan shine ku sinewa ibnu taymiya kawai shine fa lafiya ka gane ko kamar yadda abin da ba ba Eh? yawa kamar kamar na sa shi ya kafurta ibnu abdulhadi kamar zancen ko to yanzu kuma abin da ya kamata ku yi ku kafurta ibnu taimiya ku wasa masa akidarsa ku ce ashe shi ma yana da akidar kowa Allah wannan shine kadai abin da zai karbe ku an ban zancen ko yanzu misali ko a dr jaki ko dr jaki ai ya wasa masa zancensa ko ba haka ba ina so shine in ga wajen sai daga nan sai mu tashi ka gane ya network nawa yake harbawa to dama ina so in sa maganan dr jaki da ya, wasa wa ibnu miya maganan sannan akwai anan eh yawa ya shi kan shi na ga wasu yara masu yi bidiyonsa abin ya ban dariya eh <laughs> ni network nawa ya ki ya bude in babu kuma mu tashi yawa la ya ki ya bude so saboda haka yan uwa wallahi mu gode wa Allah ba su samu abin da suke so ba kuma ba za su samu ba kuma sun ji kunya ka gane ko kuma karatu yayi natija dewa al'umma sun kira sun sa albarka dewa duk abu ganin da kuke yi suke yi wato na ɗaya taburma da me ake cewa yawa taburman kunya da hauka ne amma har yanzu karatu bai fita ba idan kuna so ku zo ku warware zancen a cikin almajamu'ul fatawa malam muhammadu ya yi maganan nan kamar carbi ya sake maimaitawa a nan ya maimaita fa gurare da yawa a cikin majamu'ul fatawa a cikin juzu'i biyu ma ya faɗi wannan magana ka fahimci zancen ko kuma duk tabbatarwa yake yi ba korarwa yake yi ba ba inda ya kore zancen in ya kore to na karshe ne wanda yake na mulhidai shi yake korewa eh, mun babu kawai ku bari mu tashi lokaci ya tafi ni ma nawa network din ne ba kyau ai zancen kowa ya ji shi na dr jaki da ya yi yace wai shi aka wai wai wai shi aka turo mana yace tun eh? eh wai shi ya shi wa ya turo shi ibnu taymiya tun na wasa masa who is he who <laughs> Hã? Yawwa ɗan albarka. bai da aya bai da hadisi bai da a kanta kawai ce baya yi hmm? wannan baya yi wannan baya yi gani ko akwai ne ke cewa who is ya ce tantin ya ce wala bai da magabata akan wannan ka san maganar ne akan maganar ta wa ta'zimul maulidi wacce hasu musiban ne fa eh ya ce tantin ne masa wasi bai da an turo shi ne <laughs> bai da aya bai da hadisi akan wannan zancen to kuma in kuna so wallahi sai dai ku dauki wannan hanya ku ce ba ku yadda da shi ba shine kawai mafita amma ibnu taymiya yana da akidar komai Allah اللهم صل على سيدنا الخاتم وابن الخاتم وسبق الناس الحق بالحق والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله يقين القدر العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين